بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da haɗuwa da ku a cikin wannan darasi mai albarka a cikin wannan darasi na na hadith wannan shine darasi na goma sha ɗaya a cikin darasin da muke gabatarwa a cikin wannan masallaci a wannan dare na goma sha takwas ga watan zulkada shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da tara ga watan takwas ta shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai bayan haihuwar annabi isa kamar yadda suke fada. a satin da ya wuce mun tsaya a hadisi na uku ko yau kuma za mu tashi hadisi na hudu alhadisu rabi hadisi na hudu in ji abu zakariya ko kuma abu yahaya zakariya bin yahaya annawawi yake ce an abi abdurrahman an karɓo daga abu abdurrahman abdullahi bin mas'ud abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yana daga daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin waɗanda suka fara musulunta tun da farko wasu malaman tarihin suna cewa asalin sababin musuluntar abdullahi dan mas'ud shine wata rana a annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai ya zo garken da abdullahi dan mas'ud yake kula da shi asalin garken na uqubatu bin abi mu'ayyid ne wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan kafirai waɗanda suka shahara saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo daidai wannan garken sai ke tambaye cewa a kawo masa akuya wacce take ba ta da nono annabi da ya dan taba gurin da sauran sai nono ya zubo wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da zuciya abdullahi dan mas'ud wanda kuma zuciyar ta sabi da ita shine dalilin da ya jawo abdullahi dan mas'ud ya musulunta abdullahi dan mas'ud ya kasance mai ɗaukar takalman annabi sallallahu alaihi wasallam yakan rike su kuma yana daga cikin masu kira'a har ma annabi sallallahu alaihi ya yi wasiya da kira'arsa kamar yadda yake faɗa a wani hadisi cewa yake magana akan waɗanda suka iya karatun qur'ani ya faɗi ibnu ummi ma'abad ibnu ummi ma'abad shine abin nan shine abdullahi dan mas'ud ko kuma ibnu ummi abd shine abdullahi dan mas'ud ibnu ummi abd ala kullin abdullahi dan mas'ud yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke da kima a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani lokaci da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi dariya saboda yadda ƙoransu yake da sirantaka shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu magana yake cewa kuna dariya saboda wannan ƙoran nasa yake cewa wannan ƙoran nasa da kake gani ya fi ya fi dutsen uhu da nauyi a kan mizani ya fi dutsen uhu da nauyi a kan mizani abdullahi dan mas'ud kamar yadda aka faɗa ya halarci dukkan yaƙuƙukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kuma yana daga cikin waɗanda suka taimaka wajen ƙarasa kashe abdullahi wajen karasa kashe abu jahal wanda akwai wasu yara abna afra waɗanda tun lokacin da aka fara yakin badar ɗaya daga cikinsu tare da su duka suke ta neman cewa ina abu ne ke saboda sun ji an ce yana zagin annabi saboda haka suka je suka saye shi wanda daga ba abdullahi dan mas'ud yana daga cikin waɗanda suka karasa kashe shi abdullahi dan mas'ud ya rawaito hadisai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suke cewa ya rasu a shekara ta talatin da biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina abdullahi dan mas'ud yake cewa haddasana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba mu labari ko kuma ya gaya mana sadiqul masduq dama kuma shi mai gaskiya ne al abin gaskatawa ya ba mu labari yake cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan ɗaya daga cikin ku za a tattara halittarsa a cikin mahaifiyarsa yana maniyi tsawon kwana arba'in sun thumma yakunu alaqatan misla zane, sannan kuma ya kasance gudan jini tsawon kwana arba'in thumma yakunu mudghatan misla zane, sannan kuma ya kasance a tsoka kwatankwacin wannan wannan shi ne halittar ɗan adam ko mana asalinsa daga mani yake Allah kuma ya faɗi wannan a gurare da yawa kai fa na billahi wa kuntu amwatan fa ahyaakum ya za ku dinga kafircewa Allah alhali asalin ku da matattu ne abin da yake nufi da matattu a nan gurin shine mani ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin ثم من نطفة ثم ثم من علقة wa ghairi mukhallaqa idan kuna kokwantan za a tashe ku kuna kokwantan Allah ba zai iya tashi ku ba ranar alkiyama to ku tuna fa mun fa halice ku ne daga turbaya shine asalin babu sannan kuma muka zo muka halicci ragowar daga mani sannan ya zama gudan jini sannan kuma ya zama tsoka shi ne ɗan adam to wanda aka yi shi ta wannan ya zai iya karanta shi ka gani Allah ya faɗi wannan a gurare da yawa a cikin alkur'ani ko wallahu khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin thumma ja'ala min ba'di quwwatin a wa shay'a wani mutum irin sarakunan nan na da masu takama da kansu ya zo ya wuce ta gaban wani wani malami sai ya kalli malamin ya ce masa baka gane ko ni waye bai saboda ya gani masa magana bai ce eh, na gane ka ya ce kai ne dan adam farkon ka kazanta ƙarshen ka mushe kuma tsakiyarka tsakiyar ka kana ɗauke da bahari ai ya iya definition ko in a jaraba ne ai a bashi ɗari wani <laughs> to shi ne, wato idan mutum ya san haƙiƙaninsa ba zai girman kai ba yanzu mani kai kanka ko maniyinka ne in yi zuba a rigarka to ba ka so ka fito da shi jama'a su gani ba to ina kuma ga na wani in ya taɓa to kaga abin kyama ne kaga da shi ba aka halarci kowa idan ka cire mutum uku dawa dawa kenan na annaba adam hawa'u annabi isa ko akwai wani duk wani wanda ka sani a iya ɗan ilimin mu kaɗan duk wanda ka sani in dai ba waɗannan mutum hukun ba a mutane ne to da wani ya karance shi to me za ka tsaya kana girman kai sun mayur salu ilaihi mara bayan nan sai a aiko masa da mala'ika bayan fuku fi ruwa sai mala'ikan ya busa masa rai wa yi umaru bi arba'i kalimati sai kuma a umarce shi da kalmomi guda kaga wannan yake nuna da yaushe ake busawa mutum rai in ya cika kwana na na in ya cika wata hudu ko kaga wannan sai yake nuna kenan cewa mutum yana zama mutum daga wata hudu wannan ya sa malamai suke cewa idan mace ta yi bari in cikin ya kai wata hudu to wannan jinin nata zai ɗau hukuncin jinin haihuwa saboda ya zama mutum saboda haka ba kowanne jinin ɓari ba ne yake hana sallah inda wasu ma sun sa tun daga kwana casa'in lokacin da halittar ɗan adam zaki wannan amma dai kusan iya ilimi na an yi itifaki inda ya kai wata hudu to kawai ya riga ya zama ɗa kuma zai ɗauki dukkan hukunce-hukuncen ɗa ina fatan mun gane ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه دربه أرزق إنسان وأجله دربه تأجل إنسان وعمله سنن ذا تأيك أيك إنسان وشقي أو سعيد ذا أربوت ɗan wuta ne ko ɗan aljanna wannan shi ake kira at-taqdirul bashari abinda ake nufi da at-taqdirul bashari shine kowa da ka gani a duniya Allah subhanahu Ta'ala ya riga ya kaddara masa abin da yake da alaka da shi lokacin yana cikin mahaifiyarsa shi ake kira at-taqdiru al-bashari bi katabi ma'ana yana nuna fa cewa tun kana cikin mahaifiyarka an riga an rubuta maka iya arzikinka wanda kuma ba za ka taɓa wuce shi ba shi yasa da aka tambaya hatim asam aka ce masa akan me ka gina tawakkalinka ga Allah sai ke cewa lokacin da na san arziki na ba wanda zai ci sai na nan imam shafi'i yake cewa tawakkaltu fi rizqi ala Allah khaliqi wa aiqantu anna allaha la shakka raziki wato mafiya yawancin mu ba mu da cikakken tawakkali kun yadda in mutum ba yana da cikakken tawakkali ba wani abu da zai tunani na arzikinsa nan gaba ba wani abu da zai tunani na arzikinsa da bai samu ba a baya shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra tabdu khimasan wa taruhu bitana inda a ce za ku yi tawakkali ga Allah cikakken tawakkali to da Allah ya azurta wa kamar yadda yake azurta su shi su ba a ji abincin gobe shine ma'anar tabdu khimasan za ta waye gari babu komai a cikin ta wata ruhu bi tsanin in yamma ta yi kuma ta koshi akwai wani malaminmu da ya koyar da mu tafsiri a lokacin muna laguntu a jami'ar musulunci ta madina shekaru goma sha hudu da suka wuce zuwa sha biyar 2002-2003 kusan shekara sha hudu sha biyar ya ce akwai wani ankul ɗinsu in ya rasa abu kawai sai ya ce mako si malana in ya ce ma si malana me kenan mako si malana ba a raba da mu ba saboda haka in dai ya faɗi wannan ya manta da mu ina fatan mun gane kaga abin da abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas yake ba mu labari a hadisi na goma sha tara na nawawi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya gulam ihfazillah yahfazka har zuwa inda yake ce masa wa'alam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ba abin da za su iya maka ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ba abin da zai iya cutar da kai ba abin Allah ya rubuta ba wani ya rubuta a facebook kwanaki yake cewa wai kakka damu da makircin mutane saboda ba abin da za su iya yi sai abin da Allah ya rubuta haka ne kuma to amma shin kowa daga cikinmu ya san wannan shin duk a cikinmu waɗanda suka san wannan ana ganin tasirin haka a rayuwarsu wani profesa yake cewa yana mamakin nan adam ya ce farko lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mahaifinka ya zuba maniyinka a mahaifin mahaifiyarka ya ce komai kidawomancinta komai ƙauyancinta za ta iya ɗaukar cikin nan har ya taso in ta taso aka haife ka inda a ce wani zai zabga maka mari za ka mutu yanzu jinjiriran da aka haife shi a samu wani ya mare shi zai faɗi ya mutu saboda raunin halittarsa bayan ka girma ka ɗan yi shekara biyu uku hudu inda wani zai noshe ka ya maka wani kutufo to za ka faɗi to amma sai ka ga mutum diya wuce waɗannan matakan waɗanda abu kaɗan za a iya masa ya rusa rayuwar shi sai da ya girma ya shekara arba'in ya zama wani abu sai ka je yana cewa ai suwa ne da suwa ne idan ba abin ta tasu ba za a zauna lafiya ba dan haka dole ne sai an ba abin da suka ce ni ina tsoron wani alhalin kuma a lokacin da ya fi rauni kuma ya fi buƙatar taimako Allah subhanahu wataala ya kare shi daga sharar mutane wa ajali da kuma ajalinsa ba wani mutum da zai wuce ajalinsa aina ma kunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada ko a ina kuke to sai ajalin ku ya mota mutuwa ta riske ku ko da kuna cikin burujin mushayyada abin da ake nufi da burujin mushayyada shine katankakku mana gidaje waɗanda suke an musu ƙawa masu kyau an kuma gina su gini mai kyau ibn Kathir a cikin littafin tafsir qur'an al karim qur'an al azim ya kawo wata kissa wacce yake cewa a zamanin baya akwai wani akwai wani bawa sai ya kasance lokacin da uwar gijiyarsa ta haihu sai ta ce je ya samu wata wuta yana fita sai ya ga wani mutum a kofar gida da alama mala'ika ne tunda su a can baya sukan gansu sai ce masa me aka samu sai ce mace sai ce wannan yarinya za ta yi zina su ɗari kuma bawan mahaifiyarta zai aure ta kuma sannan ajalinta shine gizo-gizo shine zai zama ajalin yarinya saboda haka shi kuma ya san shine bawa don haka yana zuwa sai ya caccaka mata wuka a ciki ya gudu bayan ya gudu ya tafi da yake Allah bai ajalinta ba sai mahaifiyarta kai mata ɗinki to ya je can ya gaggama zamansa sai ya dawo da ya dawo shi ne da ya dawo sai ya ce ya dawo garin sai sa a nemo mai ajmalo imra a kakarin sau ga aka sa mai macen da tafi kowace kyawa shi wannan yarinya ce aka samo masa ita rannan suna kwance da sauran sai ga alamar ɗinki a cikinta sai ke tambayar ta wannan ɗinkin fa sai take ba shi labarin abin da ya faru sai ce to in dai haka ne to akwai wata tambaya da zan miki kin yi zina zai yi so ɗaya sai ta ce kad kana shay'un min zani ta ce eh wani abu ya faru kwatankwacin haka sai ce to in dai haka ne kuwa to girgiza ne zai zama ajali shikenan kawai ranar nan suna zaune saboda haka saboda haka sai kafin nan sai yake cewa to bari zai je sai je mata wani gida ka dabare ka san irin gidajen masu kuɗin nan masu kyau masu kawa ba yadda za a yi ma kai tunanin wai girgiza zai shigo ko wani abu saboda shi ya kan bi inda yake da kazanta ko dai gidajen talaka ko wani abu to ran nan kawai suna zaune kawai sai suka ga ganshi a filin yana yawo shi da amaryarsa shi kenan kawai ta daga kai ta ganshi sai ta ce yanzu wannan abin ne zai iya yin ajali na ta ce bari ni ne ma ni ce ma zan kashe shi ta tashi ta kashe shi da hannunta kawai sai sammunsa sai ya shiga ta cikin farcen sai ta fara ta mutu shine aina ma takunu yudrikum al walau kuntum fi burujin mushayyada mutum baya taba wuce ajalinsa akwai wani malamin mu Professor Abdulkarim al yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Saudiya yana mana wani darasi ina kyautata zaton ma darasin arba'un hadisi yana mana darasi a Madina yake cewa akwai wani mutum ya tafi airport da ya je airport sai ya zamanto cewa yana zuwa sai tara jirgi ya tashi ya ta bakin ciki ya dawo gida ya kwanta kawai sai mamansa sai ta gani a labarai cewa gaba ɗaya waɗanda suke cikin jirgin nan gaba ɗaya sun mutu sai ta taho da sauri tana so ta mai bishara cewa ga shi ma abin da Allah ya rubuta alheri ne rashin hawan sa je bai hau jirgi ba kuma duk sun mutu tana zuwa ya taba shi ta shi ma ya mutu mana Allah subhanahu wata'ala ya rubuta ajalinsa ɗaya ne ko ya hau jirgin ko bai hau jirgin ba tare za a ɗauransu in mutum ajalinsa bai zo ba to dole sai ya cika wannan ajalin sannan zai mutu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruhal qudus qad nafasa fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha malaika jibril yayi busa a raina cewa ba wata rai da za ta mutu face sai ta cika arzikinta Sheikh Al-Maghamisi yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a saudiya kuma yana daga cikin limaman masallacin uba ga wanda suka karanta tarihi sun san masallacin uba ko waɗanda suka je ziyara madina yake ba da labari ya ce akwai wani mutum da ya faɗa rijiya da ya faɗa rijiya ya yi kururu aka ciro shi da aka ciro sai wani ya ruga da gudu ya ɗauko mai nono ya sha sai aka zo ya fara ba da labarin yadda ma aka iya faɗa rijiya da ya faɗa rijiya daidai yana ba da labari sai ɗan kwatantawa mutane yadda ma ya faɗa rijiya garin kwatantawa ya sake faɗawa da ya faɗa kuma bai fito ba aka ciro shi Ka kaga darasi a nan gurin shine Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta mai a ragowar arzikin shi akwai nono shi ne dalilin da ya safa da ya faɗa rijiyar ta farko bai mutu ba sai da ya fito ya sha nonon nan sannan ya koma na hira da wani likita ya ce mai ku kuna hauka ne da shiririta duk sannan mutum ya mutu sai kun kwakulo dalilin da ya sa ya mutu nake cewa wani likita na ce mu a musulunci mutum yana iya mutuwa ko da ciwo ko ba dalili ko ba komai zai iya mutuwa ya ce a to shi ke? sai na ce mai na ba shi wasu daga cikin kisoshi sai ya ce mu zai iya yiwa na ba shi kisan wancan da ya mutu da bai hau jirgi ba ya mutu sai ce kila ciwon zuciya ne ya kashe shi a <laughs> sai na ce mai to shi kenan tun da ka ce wancan kila ciwon zuciya ne ya kashe shi na ce to ya za ka yi da Allah da ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada ba al Halmaut, wa yursilu al ila ajalin musamman. cewa yanzu idan ka kwanta bacci Allah maɗaukakin sarki akwai ranka da yake riƙewa in ya ga dama ya da da shi ga wanda ya so wannan kuma zai zarce sai a riƙe ran shi na ce mai to shi kuma da wannan sababi ya mutu sai ya shiru sai ce mu na fara yadda da kai rabi ya ce na fara yadda da kai rabi musulmi ne haddi yawanci haka suke yanzu idan mutum ya mutu sai a ce a wannan asibiti ya mutu aka ce asibiti za a ce ka ba ƙwararren likitoci idan kuma asibiti ne mai ƙwararren likitoci sai a ce likita wane ne ya duba shi idan ya zamanto shi ne ya duba shi da siya ce na jin a gaje. ko kuma dai haka dai ayyuka sun mai yawa haka suke duk yawancinsu har musulman ma wannan kuma rauni ne na imani kaga Allah cewa kai Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah ne yake karɓar rai lokacin mutuwarta so kowa ya duba ka ba zai yi ba shi yasa wani mawaki yake cewa matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa da wanda yake ba da maganin da wanda ya kawo maganin da waye duk sun mutu yanzu likitocin da suka yi likitanci shekara 60 70 ɗari na suke shi sa Allah subhanahu ta'ala a cikin suratul ah, suratul qiyama yake cewa kalla idza balagati taraqi idan rai ya zo karan karma wa man ra za a dinga cewa ina mai tawaida ina mai mai magani wa zanna annahu al-firaq shi kuma a lokacin mamacin ya tabbatar tafiya zai saboda da shi sai ya kuban shi magani ya ce ku bar shi wata mace ba na manta tun saura wajen kwana arba'in ta mutu take ce min Alan jamilu na zan mutu ta ce min hassanyin da ake ji na mamata a jikin mamata ta ce ina ji a jikina ta ce min kawai lokaci ne bai zo ba wallahi kuma bayan 'yan kwanaki aka zo mahaifiyarta da mijinta suka ce za su kai ta asibiti ta ce a ku haƙura ba ce kun kai ni ba suka ce a muje ta mutu a mota ba shi kenan ba raunin imani ne galiban filan wasu mutoyin da sababi ne amma yana daga cikin raunin imani ya zamanto a matsayin ka na musulmi in mutum ya mutu sai kai ta nemo dalilin da ya sa ya mutu Allah ku cewa wani kulle ummatin ajal fa iza jaa la yastakhiruna wala ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وعملي الله Allah وتعالى زي ta'ala zai rubuta wa mutum aikinsa iya aikin da za ka iya yi Allah zai rubuta lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ba wa sahabbai labari game da hadisan kaddara sai suke cewa to tun da dai Allah ya riga ya kaddara komai to kawai afala na takilu ala afala na taki ba za mu dogara ba kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imanu fa kullum muyassaru lima kulikala ku ci gaba da yin aiki saboda kowa Allah subhanahu wa ta'ala zai sauwaƙe masa abin da ya halice shi da shi yanzu wani za ga Allah ya mai fatayi a karatu wani kuma kafintanci kai kuma inda za a baka guduma ka buga ƙusa guda biyu sai ka buge hannunka saboda ba a yi tsarama ba yana daga cikin misalan da na gani akwai wani ɗan burundi da muka zauna da shi ga ɗakina ga ɗakinsa a madina a jami'ar musulunci ta madina ga ɗakina ga ɗakinsa ya iya yare bakwai kaga ya iya turanci ya iya larabci ya iya faransanci ya iya sawahiliyanci ya iya yaren 'yan burundi ya iya yaren 'yan uganda saboda ya taso a can nawa kenan shida ko to na ɗaya bakwai da ya iya kuma aƙalla na ji shi yana biyar na ji shi yana faransanci larabci ko dama da shi muke communication turanci kuma da shi yake koya mana kwamfuta sannan ya kusan kwamfuta da a kansa take in zai mana darasin kwamfuta baya duba komai da ya shiga nan ya shiga nan duk ya sani amma Allah faɗuwa yake a tafsiri tafsiri da mutsalahu ƙarshe ma koran shi akai muna labulfu amma shi yana da kari oba a labulwan ko tufoyin baya iya samu yanzu idan kai ka kalla sai ka ce kwamfuta ta fi tafsiri da mutsalahu wahala ko ka ce iya yaren faransanci ya fi tafsiri mu yanzu idan ka ba mu tafsirin awa ɗaya biyu uku za mu haddace mu je mu ci jaraba. shi kuma wahala ya ce mu ya miye ustalawul hadis sa'a wannan ne mu yassar shi yasa yana daga cikin fa'idar sanin wannan idan kana da 'ya'ya kowa kaga akwai gurin da ya fuskanta ka kyale shi kaka ce dole sai mutum ya je ya karanta medicine ko chemistry alhali shi kuma ba nan yake so ba ko kuma Allah maɗaukakin sarki bai masa buɗi a nan gurin ba wannan yana daga cikin kurakurai da sauransu wa iyon aw ɗan dan wuta ne ko dan aljanna shi ma wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske saboda al'ibratu bil khawatim al'ibratu bil khawatim babban abin da ake lura da shi shine al khawatim ƙarshen rayuwa shi yasa shi yasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake nuna yake roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya ƙarshen rayuwarsa ta zama ita ce ta fi kyau saboda baka sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alqalbu baina usbu'aini min asabi'i tana tsakanin yan yatsu biyu daga cikin yan yatsun ubangiji kaga baka san ta ina Allah zai juya ta ba baina aini min asabi'i rahman Allah zai iya kallaba zuciyarka ta inda ba ka sani ba shi yasa annabi yake cewa fa wallahi alladhi la ilaha ghayru na rantsi da Allah wanda ba wani wanda ya cancanta abota masa da gaskiya ce shi inna ahadaku la ya'malu bi amali ahli janna, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitab fayamaru bi amali ahli an-nar fayadkhuluha dayan ku zai iya yin aiki da irin aikin ɗan aljanna sai ya zama tsakaninsa da aljanna gaba ɗaya bai wuce zirahi ɗaya ba sai aiki da yan aikin ya wuce sai ya kafurta kuma yana faruwa kowanne sun musulunta suka yarda ibn kasir ma ya ka tarihin wani da ya musulmi ya kafurta saboda wata mace kuma bayan ko kwana ɗaya ko biyu ne ya mutu to kaga shi ma haka ne ka yi shekara talatin arba'in kana musulmi a kwana biyu ka zama kafiri ka zama dan wuta kaga la ya'malu bi amali ahalin aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa ya'malu bi amali ahalin nari fa yadkhuluha ina fatan kun gane wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha zai ta irin aikin ya wuta amma sai ya zama tsakaninsa da ita bai wuce zira'i ba sai ya zama kuma ya yi aiki kan aljanna sai ya shige ta wannan ma ya faru sosai kaga a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabin da ya taɓa sallah wa waɗan aljanna ya musulunta kenan aka fita yaƙi a kashe shi kaga to wannan shine fa yasbiqu alaihi alkitab shi yasa kar mutum ya taɓa ruɗuwa da aikin da yake na alkhairi kar ka taɓa ruɗuwa duk iya abin da kake aikatawa na alkhairi to ka zaman to kana jin tsoro Allah yana cewa a cikin suratul mu'minun wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum annahum kaga da aka tambayi daga cikin magabata suka ce su ne suna aikin amma kuma suna jin tsoro Ina ba za ansa ba abdullahi dan umar ina ga shine yake cewa inda zai san ibadarsa guda ɗaya allah maɗaukakin sarki ya anshe ta ya ce to da zai ji daɗi saboda allah maɗaukakin sarki yana cewa inna ma ya takabbalu allahu allah yana ansani daga waɗanda suke da taƙawa to kaga baka da tabbas ko allah ya ansa wannan shine ishkalin wani sai ka ga ya zo ya ta lissafo maka hasanat ɗinsa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ko bai sani ba kila ko ɗaya ma Allah bai ansa ba saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmanci yana daga cikin abubuwa wanda ya kamata mutum ya dage kaga yana daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallam ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini ya mai jujjuya zakata ka tabbatar da zuciyata akan addini Allah ya ce wa alamu anna Allah hulu bayan almar'i wa qalbi sai yanzu ne ya zama da kai arni shi da annabi yake wannan addu'a sai annabi zaki ta mamaki yana yi sai yake gaya musu waɗanda suka tambaye shi ce ai zuciyoyin suna tsakanin usbu'ain ne min asalir rahman ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya sanya rayuwarmu kamar yadda yake so kuma ya sanya mu cikin waɗanda za su cika da kalmar shahada waɗanda kuma ayyukansu za su zamanto cewa na ƙarshen sun fi kyau ina yi muku nasiha da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da jajircewa wajen biyayya gare shi yadda ya kamata daga wannan karatun da muka kammala yanzu hadisi na hudu kenan za mu yi dogon hutu wanda zai iya kaiwa wata ɗaya saboda insha Allah ta'ala ƙarshen sati mai zuwa zan tafi aikin hajji so sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mu daga aikin hajji sannan za mu dora daga inda muka tsaya in kuma Allah madaukakin sarki ya sa mun mutu a can ko mun mutu kafin lokacin in an tuna mu sai a dinga mana addu'a da fatan alheri insha Allah ta'ala ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana ikhlasi a cikin ayyukanmu ya kuma sanya mana albarka a rayuwarmu insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya sa mun dawo ba za mu daɗe ba ana kammala aikin hajji mafi nisa da sati ɗaya in allah yadda za mu dawo najeriya so idan ko kasa ma da sati ɗaya so idan allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mun dawo za a sanar cewa za a dawo karatu ko kuma ku gan mu kawai wata laraba amma dai ku fara expecting daga an gama aikin hajji da sati ɗaya insha allah anytime daga wannan lokacin za mu iya dawowa mu ci gaba da karatu ina godiya sosai da haɗin kai da kuka bamu da kuma kyautata mana zaton da kuka yi wanda in banda mu da kuma kyautata mana zaton da kuka yi mu kai matsayin da za mu zauna a wannan masallaci mu dinga koyar da wannan littafin ba amma dai muna godiya ga Allah subhanahu wata ta'ala daga farko da kuma ƙarshe bar mu ji tambaya ɗaya ko biyu haka kuma inda shawara ma akan karatun da yadda inda wani abu da za mu gyara zuwa na gaba sai mu dora akan idan ya nuna ɗan adam inda sunan shi ɗan adam ko wani abu kenan kamar shawara ne wajen iyaye kara musu ba komai zai iya koya ba ba ya nuna haka cewa ya fa kullum tsaro lima kala. kowa Allah ya yi tsare mai abin da aka halicce shi da shi kaga ba komai aka tsara ma ba shi sa na kama misali na ce maka yanzu misali wani za a ga ya kware a kafintanci kai kuma inda za a baka guduma to yi ka fasa hannunka saboda lam yassar laka ba haka bane ana kamar yadda suke cewa innamal ilmu bi ta'allum ana samun ilimi ta hanyar koyo amma akwai ilimin da ko ka koya ba za ka iya ba saboda Allah bai yassara ma shi ba haka ne so yana daga ciki iyaye idan ka ga ɗanka akwai inda ya fi karkata to ka karfafa mai gwiwa a can ɗin kaka ce dole sai abin da kake so saboda ba komai mutum ya iya ba yanzu kaga su ɗi kusan komai ya yi rubutu amma bai iya ilimin lissafi ba haka bai iya rabon gado ba a shi kuma na kawo maka wannan ɗalibin wannan ɗalibin da muka yi makaranta da shi a madina ya iya yare bakwai ya kuma iya lissafi ya iya kwamfuta ya haddace ta ma a kan shi haka yake ce mun ya jamil an ahfazul kwamfuta amma kuma baya iya cin tafsiri baya iya cin musalawal hadis wanda mu kuma a wajenmu mustalawul hadis da tafsiri ba su kai rabin saukin kwamfuta ba shi kuma bai iya ba shi ne mu yassarun lima kulikalau yanzu yaran faransanci idan aka baka shi aka ce ka koya shekara nawa za ka baka kware ba shi kuma ya iya cikin sauki da kuma iya abubuwan da kai kuma yanzu idan aka baka za ka iya koya a wata ɗaya ba ba haka ba ne ba komai mutum ya iya ba amma dai shawara shi ne in ka fara koyan abu ka ka yi gwagwagwa baka iya ba ka bar shi ka tafi wani kaga si ba wani bai fara koya isi eh, wani a mai a ya kware a na'au ilimin hadisi ya fara koya ya ga ba fatahi ya koma ilimin nahau kuma ya kware a ciki ba ba balarabe ba ne amma ba ya baka isa ka yi magana akan nahau baka kasi boye ba bal suna cewa a ilimin nawa ma in ka ce alkitab to kana nufin littafin sifoyi in suka ce alkitab ka gane ilimin hadisi ne to da ya takura ya ce dole sai shi zai yi fa da yanzu bai fito ana mai addu'a ba na'am na'am ba maya magana da da a kan neman ko a yi zuwa duk an yi ba a cikin

zai iya yi wa poison ɗinsu akai ko wani abu kaga idan an sani za a iya ɗaukan mataki abu na biyu shine zai iya yi wa bai ma mutum ba tunda akwai wata cuta sakta har ibn rushd da ya rasu a shekara ta ɗari biyar ya faɗe ta wacce ya ce in mutum yana irin wannan cutar ana ba da shawara cewa ka a rufe shi da wuri saboda eh, zai iya yiwa a ga kamar ya mutu kuma ni inda na gaskata a najeriya ma ana rufe wasu da ransu shine akwai wani da na gani wani da ya haɗarin mota da ya haɗari a mota a hanyar madina kwanansa goma sha bakwai a suni na kwanansa goma sha bakwai yana suna sai da na'ura ya ake ganin numfashinsa kaga anan ne wani ya dan tattaba sai ya ce ina da wa ina ya raji'un aje a haka kabari ina fatan kun gane wannan shine abin da yake a takaici saboda haka babu laifi a duba bai saba wa shari'a ba amma kaga ai har su likitocin idan aka je aka duba wani da aka duba aka ce zuciyarsa ce ta tsaya da bugawa to wannan ai ba kos bane in ya mutu dama zuciyarsa dole ta daina bugawa haka ne Allah ya ba Musa ko wanda yake da shawara wow Thank you. shi ne la bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa bi amali fa Allah ya ba mu sa'a Allah ya hada fuskokin mu bayan aikin hajji da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh